Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari yau Laraba 13 ga watan Disambar shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kadun labarai. To baba a yau laraba a taron kola kan batun sauyin yanayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Dubai. Wakilai daga ƙasashe kusan 200 sun amince kan cewa sannu a hankali a kauce ma amfani da makamashi mai gurɓata muhalli. Rundunar sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta goma a faɗan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza yayin da take kai hare-haren markushe mayakan ƙungiyar Hamas. rasha ta kai wasu hare-haren makamai masu linzami kan babban birnin ukraine inda suka jikata akalla mutane 45 a yau laraba kanan labaran kenan a cikin shirin za ji cewa mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin afirka molifi ta yi rangadi a niger inda ta gana da firaministan kasar ali muhammad lami I expressed a uh, U.S. preference for integration rather than division. ta ce na bayyana musu matsayin amurka da ke nufin mun fi son a yi cuɗanya a maimakon rabuwar kai a tsakanin nijar da makwabtanta za kuma ji cewa wani sabon kamfani a kasar ghana ya hada wa gidajen mutane da makarantu da ke kusa da shi wutar lantarki domin su more rayuwarsu kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu elika zai gabatar wanda kuma a yau shirin zai duba hikimar wato yadda hikimar fasahar zamani za ta taimaki matasa a arewa su yi gogayya da sauran sassan duniya akwai kuma sakonni da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Laraba a taron koli kan batun sauyin yanayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Dubai wakilai daga kasashe kusan 200 sun amince kan cewa sannan a hankali a kauce ma amfani da makamashi mai gurɓata muhalli. Yarjejeniyar na zuwa ne bayan shafa makonni biyu ana tattaunawa kuma ta mai da hankali kan manyan abubuwan da ke kawo ɗumamar yanayi. fiye da kasashe 100 sun so a ɗauki tsatsauran matakai suna neman a daina amfani da makamashi mai gurɓata yanayi gaba ɗaya maimakon haka yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshe ta buƙaci a sannu a hankali ne za a kauce ma amfani da makamashin mai gurɓata muhalli ta adalin tsari mai fasali da kuma sauƙin bi wanda zai hanzarta aiwatar da matakin a wannan muhimmin ƙarni. bayan rage amfani da makamashin mai gurɓata muhalli yarjejeniyar ta kuma buƙaci a yi amfani da makamashin da ake iya sabantawa zuwa shekarar 2050 A yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta goma a faɗan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza yayin da take kai har-haren markushe mayakan kungiyar Hamas. rundunar sojan isra'ila ta ce ta kai hare-hare a wurare fiye da 250 a jiya talata hare-haren da isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan isra'ila a wani samami da sojojin isra'ila suka kai a ziran gaza sun gano gawarwakin mutane biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin hamas na watan oktoba lamarin da ya sa sojojin isra'ila mayar da martani Wani kakakin rundunar tsaron Isra'ila ya ce mayakan Hamas sun tsare mutanen da suka yi garkuwa da su a ƙarƙashin ƙasa a sassan Gaza masu cunkoson jama'a. Lamarin da ya sa ceto su ya zama da sarƙaƙiya, amma ya ce Isra'ila ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da take yi na 'yantar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su. ci gaba da faɗan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake sake yin gargaɗi akan yadda yakin ke shafar falasɗinawa farar hula a gaza. Rasha ta kai wasu jerin hare-haren makamai masu linzami kan babban birnin Ukraine inda suka jikata akalla mutane 45 a yau Laraba yayin da shugaban kasar Volodymyr Zelensky ke yin kira ga jami'an Amurka da su amince da kuɗi dala biliyan 61 a matsayin sabon tallafin soja don taimakawa kasarsa yaƙi da mamayar Rasha. rundunar sojan saman ukraine ta ce makaman kariyarta na sama a san kakkaɓo dukkan makamai masu linzami samfarin ballistic guda goma da rasha ta harba tarkacen makaman da aka kakkaɓo sun lalata wani asibitin yara da wata cibiyar ruwa a birnin a cewar magajin garin kiev vitali klitschko yayin da sarhi popko shugaban hukumar sojan kiev ya ce tarkacen makaman sun kuma fada kan gidaje da yawa. Rasha ta sake tabbatar da cewa ita ƙasa ce mara tausayi da ke harba makamai masu linzami a cikin dare. Tana ƙoƙarin kai hari kan wuraren da jama'a ke zama, makarantun ƙananan yara da cibiyoyin makamashi a lokacin hunturu. A cewar Zelensky a yau Laraba ta kafofin sada zumunta ya ƙara da cewa za a mai da martani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A ci gaba da lalubo hanyoyin warware kikikakar da ke tsakanin hukumomin mulkin sojin Nijar da shugabannin kungiyar ECOWAS. mataimakin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin afirka molifi taron gadi a niger inda ta gana da prime minister ali muhammad lamin zain da makarrabansa a yau laraba kenan ta kuma yi amfani da wannan dama don shawartar hukumar ta cnsp su amince da shawarwarin da ecowas ta tsayar a ƙarshen taronta na ranar lahadi goma ga wannan watan disamba ga silimin barma da rahoto akan ziyararta. ziyararta La'akari da koma bayan da kace na can da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ya haifar wa al'ummar Nijar a harkokin yau da kullum ya sa Amurka ta dage da yunkurin sasanta bangarorin da ke wannan takaddama. Mafari kenan bayan ta halarci taron kasashen sai da yawo a matsayin 'yar kallo mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molefi ta safka a birnin Yamai inda suka tantauna da hukumomin rikon kwarar kasar a wannan laraba 13 ga watan disamba kamar yadda ta bayyana a taron manema labarai I expressed uh, U.S. preference for integration rather than division. ta ce na bayyana musu matsayin amurka da ke nufin mun fi son a yi cuɗanya a maimakon rarrabuwar kai a tsakanin nijar da makwabtanta na kuma jaddada kwarin gwiwa ga cnsp ta yi na'am da shawarwarin kungiyar ecowas domin karfafa hanyoyin sulhu amurka na goyon bayan matsayar da ecowas ta cimma uh, musamman batutuwa kamar haka Uh, that the CNSP announces a timeline ya kamata CNSP ta bayar da wa'adin da za a gudanar da al'amuran mulkin rikon kwarya wanda zai kasance a gajeren lokaci domin mayar da al'amura a hannun wata zababbiyar gwamnatin farar hula. Muna kuma goyon bayan kungiyar ECOWAS a kudurinta na ɗage takunkumi sannan a hankali a matsayin amsa ga kokarin da CNSP za ta yi a nan gaba. makomar hambararren shugaban kasa da mukarraban gwamnatinsa na daga cikin batutuwan da ambasada molifi ta tantauna a kansu da firaminista zan tare da halartar ministansa na cikin gida da na tsaro da na harkokin waje to achieve a satisfactory resolution of the status of former President Bazoum. Ta ce, mun kuma tsayar da maganar da muke ganin tana da mahimmanci sosai ma'ana a cimma daidaito kan makomar tsohon shugaban ƙasa bazum da iyalinsa da mambobin gwamnatinsa a tantaunawar mu na jaddada musu matsayin amurka game da shirin farfado da hulɗar da ta tahallaka a kan harkokin tsaro da ayyukan ci gaban al'umma dangance da yadda ƙoƙarin cnsp zai kasance a gaba alkawalin da amurka ta ɗauka a nan yamai da abuja da sauran ƙasashen sai da yawo shine karfafawa al'ummar nijar gwiwa don ganin haƙarsu ta cimma ruwa a ƙoƙarinsu na shimfiɗa demokuraɗiyya cikin yanayin kwanciyar hankali. Uh, as the CSP takes actions uh, as I've just described. Da take amsa tambaya kan kwankwasa kofar da Rasha ta fara yi a Nijar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli, Molifi ta bayyana cewa daɗaɗɗiyar daɗiyar hulɗa ce ke tsakanin Amurka da Nijar. kuma sanannen abu ne cewa an samu kyaukyawan sakamako a yaƙi da ta'addancin da muka sa gaba na gaya wa CNSP gaskiya kan cewa za mu ci gaba da aiki amma kuma mu kasance masu mutunta manufofin kasashenmu biyu. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuwa gaida Sule Muni Barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook da x da kuma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya shugaban kasar poland ya rantsar da sabon firayim ministan kasar a safiyar yau laraba a wani biki inda duka ministocin kasar su ma suka sha rantsuwar kama aiki bikin rantsar da gwamnati mai goyon bayan tarayyar turai an yi shi ne a fadar shugaban kasa a birnin warsaw wannan dai shine mataki na karshe na mika mulki ga sabuwar gwamnati da aka yi a wannan makon hakan kuma ya kawo ƙarshen shekaru takwas masu cike da ƙalubale da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta yi tana mulki a ƙasar wato jam'iyyar law and justice sauyin gwamnatin da aka samu na zuwa ne bayan zaben kasa da aka gudanar a ranar 15 ga watan oktoba wanda wata haɗakar jam'iyyu ta samu nasara a matakai daban-daban suka kuma yi alkawarin yin aiki tare a ƙarƙashin jagorancin tusk don maido da ka'idojin wato dimokuraɗiyya da jam'iyyar law and justice ta ruguza da kuma gyara ƙawance da ƙasashe abokan hulɗa da dangantakarsu ta yi tsami. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu leka kuma kasar Ghana bayan shekaru da dama babu wutar lantarki al'ummar garuruwan bediyabo da kuma komenja da suke kasar ghana yanzu suna farin ciki bayan da wani sabon kamfani a kasar ya hada wa gidajen mutane da makarantu da ke kusa da shi wutar lantarki wakilin a birnin kumasi hamza adam ya ziyarci makarantar ga kuma rahoton da ya hada mana Abdullahi Suma'ila na ɗaya daga cikin malamai da suka shafe shekaru suna koyarwa a kauyen Badabo da ke yankin Ashanti na ƙasar Ghana duk da matsalar rashin wutar lantarki da suke fama da shi abin da ke janyo cikas wajen koyar da ɗalibai da ma harkokin yau da kullun na al'ummar yankin. Shekaru goma kenan masu koyarwa a wannan makaranta ke fama da matsala na rashin wutar lantarki. a dalilin haka ya sa yawancin malamai ba sa zuwa wannan kauye ta badabo domin su koyar harkokin yau da kullum ciki har da neman ilimi na fuskantar koma baya sakamakon matsalar rashin wutar lantarki da al'umman kauyen bedabo da suka shafi shekaru aru-aru suna fama da shi wani rahoton baya-bayan nan da bankin duniya ya fitar ya nuna cewa kashi 85.3 cikin ɗarin ɗaukacin al'umman ƙasar ghana ne ke samun wutar lantarki a shekarar 2021 To sai dai a wani bangare na bada gudunmuwa wajen ganin waɗanda ba sa samun wutar lantarki sun amfana. Wani karamin kamfani mai suna Nastec Power Solutions yana sarrafa batira na kwamfutocin laptop da suka mutu don samar da wutar lantarki ga al'umman kasar da ba su da wuta tare da bada da gudunmuwa wajen yaki da damamar yanayi. A baya ana zubar da waɗannan batura da muke tattarawa tare da sake amfani da su kuma waɗannan batura suna fitar da iskar gas mai guba da ke da haɗurra ga muhalli idan mutane suna da wutar lantarki a kauyuka to za a samu ci gaban tattalin arziki kuma wannan shine abin da ya zaburar da mu muna taimakawa wajen yakar sauyin yanayi a Ghana tare da tallafin wata kungiya mai fafutukan samar da ci gaba ta fannin makamashi a nahiyar Afirka wato SESA a takaice da ke karkashin kungiyar tarayyar Turai kamfanin Nasdaq ya samar wa mutane sama da dubu biyu a kauyen badabuo da Kwamija a yankin Ashinti da lantarki na hasken rana kuma tuni wannan wuta ke tasiri wajen koyarwa a makarantar bedabuwa Previously, um, there was no electricity here. A yanzu muna iya mu koyar ba da wata matsala ba, sabida ɗalibai na iya ganin duk wani abin da za mu faɗa a cikin kwamfuta. A Jara Muhammad da rashin wuta ke janyo cikas wajen neman iliminta ta ce yanzu tana karatu ba tare da wani cikas ba ba ma iya yin karatu amma yanzu mun samu damar hakan wutar lantarki da nasdaq ɗin ya samar wa al'umman zai ba da gudunmuwa a kokarin da gwamnati ke yi wajen da wutar lantarki in ji Eric Anafi daya daga cikin manyan jami'an gwamnati a karamar hukumar Etrima. Yana da matukar taimako saboda abin da gwamnati ke yi a yanzu wajen fadada wutar lantarki yana da kashe kuɗi sosai a yanzu dai da wasu al'umma da ba su taɓa samun wutar lantarki a kasar ba suna amfana da wutar lantarki da aka samar ta hanyar sarrafa batara ana ganin ghana za ta iya ta cimma manufofinta na yaki da dumamar yanayi tare da cika burinta na samar wa al'umman kasar baki ɗaya wutar lantarki kafin shekarar 2025 hamza adam voa daga kumasi ghana a da hamza adam da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. barka mu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, wancin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa yau zai duba yadda zauren kwararru na Arewa da ke bunƙasa shiga fasahar ilimin na'urori da duniya ta tunkara ɗari bisa ɗari wato AI sun fara rangaji sassan Arewa don wayar da kan matasa wannan hanya. Tuni ƙwararrun sun shiga jihohi a dukkan sassa uku na arewacin Najeriya wato arewa maso gabas arewa ta tsakiya da arewa maso yamma da ƙarfafawa matasa gwiwa su shiga fasahar zamani maimakon dagewa sai sun samu ayyukan gwamnati. Hakanan shirin zai leƙa gabashin Sokoto don duba yadda kafa cibiyoyin fasaha ke ɗaukar hankalin masu sharhi. Dr. Grema Kyari, shugaban ƙwararrun fasahar zamani AI da a ya shigo shirin nan ya bayyana yadda suka ratsa yankunan arewa don zaburar da matasa. Ranar gizo da muka bude saboda mu samu tantantawa na participants wanda za su zo su attending wannan taron da za a yi na kirkirarren fasa'a gaskiya matasa sun nuna cewa fa eh, wannan tafiya ya kamata a yi da su. Kamar inda zan bayyana maka shi wannan abun a yanzu haka muna da matasa ya kai ya ma wuce dubu hudu da wani abu. Mu dama biri mu ga mun samu kamar matasa ɗari tara a kowane rijin kenan dare uku amma kuma da suka nuna cewa fa eh gaskiya wannan kirkirar fasaha nan suna so su san me yake faruwa game da wannan kuma me yake ciki mutane da yawa sun nuna matasa sun nuna cewa fa eh gaskiya ya kamata su zama suna cikin participant na wannan taron da za a yi kuma a gaskiya muna so mu sa kan mutanenmu na arewa cewa yanzu kowane fanni mutum ya karanta zai iya ya koma kan ya zama yana da wannan ilimin da ake bukata wanda ake ke mishi digital literacy wanda wannan abun kuma dole ne mutum ya zama abin da ya sa by 2030 shekara bakwai mai zuwa 50% na global job ayyukan da mutane suke yi ko na ofis ko na hannu zai koma kan na'ura shine abin da ake ce mishi kirkirar fasaha wato zai zama mutane da yawa ba su da aiki amma to kuma zai kawo ayyuka kala-kala wanda mutane za su dogara a kai to dole mutane su farka 'ya'yan mukannin mu su farka su gane me yake tafe saboda su ma su samu moriya wannan abin yanzu kowa ya kamata ya samu skills shi yasa aka ce skills rather than just degrees ba wai ka zo gama makaranta bane a'a ni ban samu aiki ba kana neman aiki shekara uku hudu biyar koma muka samu aiki ba sai ka dinga cewa ai ni ba da dauke ne ake ba a'a ba haka bane nan gaba abin da kake ya kamata ka tashi a matsayinka na matasa ka nemi ilimi ilimin da ya dace da zamani shine Uh, skills akwai a cikin skills din akwai hard skill akwai soft skill akwai kuma social skill wanda in ka samu wannan ana bukatan masu wannan skills din a cikin fannin duniya za ka ka zama a cikin kano kaduna maiduguri da bauchi neja ka yi aiki a america ta wannan hanyar gizo kuma a biyaka wayannan abubuwan da matasa mu dole su tashi su saya ce ni na karanta chemistry na karanta biology na karanta political science wannan hanyar ba zan iya ba a'a ba haka bane wanda bai karatu ba zai shiga wannan hanyar ya samu social skill ya samu soft skill kuma ya shiga cikin da ake bukata aiki da ake bukata ka zo a cikin gidanka a cikin dakin ka kai aiki kuma a biya ka wayannan abubuwa nan da yawa ake faruwa kuma ta hanyar gona aka kai zai kai amfani da wannan start up fara aiki ya manka amfani sosai ya kamata wayannan ilimin da muke bukata na ya kamata mutane su tashi su nema shi yasa mun zo mu wayar ma matasan mu kai game da wannan tafiya aji suru gaskiya ba kamar inda muke samani ba mutanen da suka nuna cewa fae eh, sai an yi da su matasa din ya kai ya wuce ba dubu hudu kamin da na gama ka. wannan abin gaskiya ya ba mu farin ciki kuma muna fatan Allah ya baka lafiya a wannan tafiya a tafi a gane abin da yake ciki kuma ba wannan bane mun gama muna burin mu muna so mu bude abin da yake ce mishi artificial intelligence hubs a kowane state saboda wannan hubs din ya zama kamar hanya ne wanda matasa za su zo su gane me yake tafiya a cikin wannan hubs din kuma a zo a nuna musu hanyar da za su bi a ba su kuma tsoro a wurin nan wanda za su gane wannan hanyar kuma a sa su hanya kuma su ji moriyar wannan ya zama kamar collaborative center a innovative center wanda su da kansu su za su gane wani sabuwa wanda ba su gane ba data science akwai machine learning da kuma da dama haka da yawa to abubuwa ne wanda abin da ya kamo shi ne muna so mu fahimtar da ba ta san mu su san abin da yake faruwa a cikin duniya saboda su masu zama ba a bar su a baya ba bari su a baya shi zai kawo mana illa. Shirin Arewa yau ake sauraro daga muryar Amurka. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai. Bishari kan lamurin yau da kullum daga Sokoto ta gabar Muhammad Shu'aibu Bakwai ya ce ɗaya daga dattawan yankin sanata ibrahim gobir ne ya yi musu zagi wajen samun cibiyoyin yanar gizo guda hudu so ya zama dole idan a mutu ya abu a zo a yaba a yaba shi idan kuma inda muka ga kuskure ko yaushe mukan kira mu yi jan hankali domin shugabanni su gyara ba tare da kallon bambancin aƙidar siyasa ba ko kuma wani kabilanci na daban a bisa ga wannan dole mu yi jinjina daga tsohon sanata injiniya dr ibrahim abdullahi gobir domin an kawo waɗannan ict centers a waɗannan ƙananan hukumomi na ƙaramar hukumar mulkin isa ƙaramar hukumar mulkin sabon birni ƙaramar hukumar mulkin gwadabawa ƙaramar hukumar mulkin illela domin can inda aka hito a saman kowa ne ict center ba ka ganin ta ba sai cikin babban birnin jiha yau allah ya kaddarci bayan wucewar wannan bawan allah ga ayyuka din ayyukan da ya sa gaba a can zauren majalisa ya ci gaba da bibiyar su har ya samu tabbacin aiwatar da su kuma bisa ga aiki mai inganci bisa ga wannan muna kira ga sanata mai ci na yanzu a sanata ibrahim lamido domin shi ma ya zage damce ya zakulun wasu ayyuka ayyuka waɗanda za su kasance domin amfanin al'ummar gabancin sokoto da jihar sokoto da ma ƙasa da baki ɗaya domin ta tahiya sanata ko zaman ka ɗan majalisa na tarayya ko zaman ka ɗan majalisa na jiha ko ɗan majalisa na ƙaramin hukuma kansala ba wai ana neman mukami ba ne domin eh, neman suna ko eh, fashion ko kuma ka riƙa matsayi a'a wakilci ne al'umma ke tura ka da haka muna ba da shawara akwai abubuwa waɗanda an na buƙatu ga al'ummar yankin gabacin sokoto waɗanda yake akwai buƙatar mai girma sanata ibrahim lamido ka yi tunani game da bijiro da ayyuka na ci al'ummar wannan yankin kuma muna kira ga waɗanda abin ya shafa game da matsalar wutar lantarki da take addaban mu shekaru sama da shekara goma kowa ya ja bakin shi ya yi shiru har ma ya kai talakawa na damuwa kan wannan al'amari ya kai kowa ya cire ransa sai dai mai halin tayar da inji mai tayar mai halin sa sola ya sa sola an riga an cire rai ga wannan al'amari wannan abun ban haushi ne abun ban takaici in za ku iya tunawa shekarun baya ba mu da mawutan nan wani mutum guda yana gwamna a jihar sokoto shi ya kawo mana wutan nan kawo wuta bai yi wahala ba amma maintaining na wuta ya zama jidali shekaru da dama muna kira da sanata bayan lamido da 'yan majalisunmu na jiha da bagin girma mataimakin gwamna da sauran waɗanda adda haƙi da ruwa da tsaki ga wannan al'amarin cewa su dubi halin da al'umma suke ciki wannan wuta ɗin ta nefa abu ce wadda yake tana taimaka ma al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu su abu ce wadda yake tana cikin jin daɗin rayuwa a ce an waye safiya yau muna sama da shekara goma sha ba mu da wuta kuma kowa ya ja bakin shi ya yi shiru babu wani mai magana babu wanda ke cewa ko kala allah ubangiji ya sa mu dace sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa yau na wannan makon makon gobe allah ya kai mu ma fara bitar muhimman lamuran da muka taɓo a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana a madadin murar Amurka. Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa musamman lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu. Akai da Nasiru Adamu Ali Hikaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da hukumar sarare ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce, Muna jinjina wa jami'ar tarayyar Najeriya da ke jas a jihar Filato game da kaddamar da katafaren sashen kula da cututtukan koda, mafitsara, mahaifa da sauran cututtuka marasa yaduwa ganin cututtuka ne da ke addabar yankunanmu da fatar Allah ya sa a dace. sako daga sani mai lange-lange loya wuri sako na gaba ra'ayinku ne alhaji muktar mai shago da wakin basa muhammad ahmad usman tungan makeri tare da idris kano nasarawa birnin gwari ya ce gaskiyar lamari yadda kotunan shari'ar gwamnoni da 'yan majalisu suke karyawa inda babu gaba suna soke zaɓukan 'yan takarar da suka lashe zaɓe bayan waɗanda aka soke zaɓen nasu shine zaɓin al'umma to shakka babu zai karya gwiwar talakawan najeriya a zaɓuka na gaba sai kuma sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yunkurin da gwamnatin jihar gombe ke yi na maido da yin wasan langa da kokawar gargajiya ga matasa da zummar ɗauke hankalin matasan daga ta'ammali da miyagun kwayoyi abu ne mai kyau da fatan sauran jihohi za su yi koyi da jihar gombe wajen yin hakan su ma sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaram iso bakeri madattai yi iliyasu yakubu digawa yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama kuma ya ce salam voa hausa muna yaba wa gwamnan jihar borno baba gana umara zulum bisa samar da manya da kuma ƙananan motocin sufuri na zamani masu amfani da hasken rana da kuma iskar gas guda 700 don rage wa al'ummar jihar raɗaɗin tsadar sufuri da fatan kuma sauran gwamnonin jihohin najeriya da dijar kuma za ku yi koyi da gwamna zulum domin yin hakan ba ƙaramin ci gaba zai kawo a ƙasashen namu ba ciki har da rage zaman kashe wando da ayyukan ta'addanci game da sace-sacen da wasu 'yan uwa goma matasa waɗanda ba su da sana'ar yi suka runguma sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau naka ne babba haruna bajoga ya ce ba komai ya kawo rikici a tsakanin gwamnan jihar rivers da 'yan majalisun jihar waɗanda suka sauya sheka daga pdp zuwa apc ba illa neman cimma boyayyun muradun kansu ba na talakawan jihar ba To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku a adireshinmu hausa-service at voanews.com. To madalla yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe goma ne da minti 27 yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice a yau Laraba a taron kola kan batun sauyin yanayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Dubai. Wakilai daga ƙasashe kusan 200 sun amince kan cewa sannan a hankali a kauce ma amfani da makamashi mai gurɓata muhalli. Yarjejeniyar na zuwa ne bayan shafa makonni biyu ana tattaunawa kuma ta mai da hankali kan manyan abubuwan da ke kawo ɗumamar yanayi fiye da ƙasashe ɗari sun so a ɗauki tsauraran matakai suna nema a daina amfani da makamashi mai gurɓata yanayi gaba ɗaya maimakon haka yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshe ta buƙaci a sannu a hankali ne za a kauce ma amfani da makamashin mai gurɓata muhalli ta adalin tsari mai fasali kuma mai sauƙin bi wanda zai hanzarta aiwatar da matakin a wannan muhimmin ƙarnin. A yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta goma a faɗan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza yayin da take kai hare-haren murkushe mayakan kungiyar Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare a wurare fiye da 250 a jiya talata. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan Isra'ila. A wani samame da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza sun gano gawarwakin mutane biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin Hamas na watan Oktoba, lamarin da ya sa sojojin Isra'ila mayar da martani. Rasha ta kai wasu jeran hare-haren makamai masu linzami a kan babban birnin Ukraine inda suka jikata akalla mutane 45 a yau Laraba yayin da shugaban kasar Volodymyr Zelensky ke yin kira ga jami'an Amurka da su amince da kuɗi dala biliyan 61 a matsayin sabon tallafin soja don taimakawa ƙasarsa yaƙi da mamayar Rasha. su masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma can da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da julie ladies gresham da ita kuma ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya jumbi hamza baba ya ko makeri ne daga nan washington nake muku fatan alkhairi sai an ji ku amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam.